inda ka buga ka buga ka buga ka buga ka buga sai wata ranka yawa ka tsaya wani da yake ce ya ce ce malam ka gode wa Allah Allah ya baka addini kana yaro ƙarami kana yi wa Allah bauta kana yi wa addinin Allah hidima ka gode wa Allah ka gode wa Allah ka gode wa Allah yace ka ganna nan babu babu gashi baki kwade a habata sai da na shekara talatin ina yawo a duniya yawan banza shekara talatin kullum barna nake lokacin ina cikin ganiyar yarinta ta kuma Allah bai bani wannan abin da ya baka ba ya ce na dawo na rasa abin da zan yi a rayuwata sai da na shekara talatin ina aski aski nake ke in shiga can in fita nan in shiga can in fita nan da askin nan na rike kaina da shi na rike iyali na amma maganar addini babu yace yau bai wuce shekara biyu ba na daina askin amma Allah fahimtar da ni addini yanzu askin bana yi saboda na tsufa na gaji ido na ma bana gani sosai ya faɗi sunan wani masallaci ya ce kasan masallacin wani ce eh ya ce to wallahi yanzu can kullum nake zuwa da safe in na ci dumame a gidana sai na je sai na share masallacin nan gaba daya gaba daya na samu malam wani ya faɗi sunan wani malami malamin ba san shi ba yace can nake tafiya nake ɗaukan ilimi yanzu haka nake kullum yau dana shekara biyu kullum amma abin da ya dame ni yarantaccen da na yi ina taɓar gaza ina tsaba wa Allah ina ɓata wa Ubangiji wannan shi ne dame ni ya to ka gode Allah muna fatan Allah ya samu mutum muna da addini yace na yi tunanin in taimaki addinin Allah sai na ga wannan aikin shine zan iya ni ba da ilimi ba da karatu sharan masallaci na ga zan iya yi yace alƙawarin Allah insha Allah in da lafiya kullum garin Allah ya waye sai na je masallaci kaza na yi shara na share shi tsaf in fita kuma tafi idan yamma ta yi kuma in kowa na masallaci in zauna idan musulmi suka zo suna sallah ana wannan nakan ji daɗi in yi murna tsakanin magariba da isha'in nan na cikin yan uwa cikin walwala ya ce to haka yanzu nake rayuwata to wannan shine dace na ubangiji la'alla la'alla ya kusa mutuwa la'alla ya kusa mutuwa saboda ma dole ma ka ce ya kusa mutuwa in ka gan shi furfura ta zo masa ga gajiyawa ga tsufa jikin ya yi laushi ya gama slack gaba daya to kaga sai Allah masa wani tawfiqi to da wannan aikin da kake gani ya share masallacin insha Allah cikin yardar Allah idan Allah ya karbi abin da yake yi sai ya bashi gidan aljanna tunda akwai matar da manzo Allah ya shaida cewa yar aljanna ne aikin ta kurum share masallaci mace ce kuma bakar mace a wata ruwa aka ce mutum ne bawa baki amma aikin ta ko aikin sa idan sabai sun sun sallah sun tafi da safe kafin a dawo za ta zo masallaci da ta share shi tsam. kullum ne sai dai rana bata fito ba wata rana da sallar sama ya kwana ɗaya kwana biyu sai ga masallacin ya canja akwai alamar ba a share ba kaga share masallaci idan Allah ya maka taimako ya maka arziki kana yi ka gode Allah ai alhamdulillah ya miƙa ka akan wajen aiki alheri ne ka share wurin da za a yi wa Allah bauta shi ku Allah baya rena aikin aikin bawa ko mun karanci to wani ya shiga aljanna saboda ya bawa kare ruwa ashe mutuwa ta yi cikin dare sabai suka ga lamarinta ba wani lamari ne mai girma ba ka gani mu Allah shi abin da kai sai ka mutu ko suka ga lamarinta ba wani lamari ne mai girma ba ba su ma ba wa manzan Allah labari ba da aka zo za a yi masallah kawai sai suka ce kai ba sai an tashi shi ba da Allah ba ya yi bacci yana gida aka yau ta aka harada ta kawai aka tura wani cikin sabbai ya masallah aka dauke cikin dare aka je aka binne ta ba su ma gaya masa ba sun sha'aba sai kwana ɗaya biyu to da yake daman an ruwaito shi manzan Allah ɗabi'arsa wato yana bibiyar sahabbansa duk wanda yake zuwa masallacin na annabi yana lura da shi idan ya kwana ɗaya biyu bai gan shi ba to yana tambaya kai wani lokacin ma har gida har gida yake bi ya je binciko wani shi abin da ya kamata a yi duk wani wuri ko duk wani masallaci ko duk wata jama'a da suke tare wuri guda to in an ga wani baya zuwa to a je a bincike shi kuma wannan ya kamata a kikkimta a shirya ko da a kasuwanni ne kungiyar kasuwa ga wani ya daina zuwa a bincike shi ko masallacin unguwa ga wani baya zuwa a bincike shi ko bai da lafiya ya wata da watanni a masallaci ana sallah da shi a daina ganin sa a bincike shi shi yasa ake so ai kulla alaka da mutane din a wurin ibadar alƙalin mutum ɗaya biyu a cikin jama'a duke sallah ka kira wani ka ce wani ga gidana wani ga gidana wannan yana da kyau yana da amfani yana da kyau yana da amfani manzo Allah ce ina wannan matar ina wannan matar sai suka ce ayya ai ta rasu subhanallah ce ba ku bani labari ba sai suka ce ya manzan Allah da daddare ta su. sai ce me yasa ba ku tashe ni ba na zo na sallah bai ji daɗi ba kaga wannan magana tana nuna cewa ashe manzan Allah bai san gaibu ba haka ne wannan ita ce aqida ta ahlus sunna manzan Allah bai san gaibu ba da ya san gaibu da bai zai tambayi wannan tambaya ba yace ku nuna mun kabarinta aka kai shi aka nuna masa kabarinta ya je ya mata sallah ya mata addu'a ta samu dace ta samu gidan aljanna kun fahimci wannan to wannan yana nuna cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi yana bibiyar lamari yana bibiyar halaye da dabi'u na sabansa kuma duk inda mutum ya je da malam wallahi dole sai ya tarar ya mutu kana so ko baka so Allah ya sa mu tafi daidai kuma ya tabbatar da mu akan ayyukan mu kuma ya karba ɗin, din liqa'ullahi ta'ala bawan Allah kuma rayuwa ta kare lamma da abu salama radiyallahu anhu min hadhihi sariya wa dakhala almadinata intaqada jurhuhu falam yalbas hatta mat ولما علم alaihi صلى الله عليه وسلم بموته جاءه an tafi wannan yaƙi da suka yi ɗabi mutane da hamsin suka fita yayin da suka dawo ya shiga garin madina wannan ciwo nasu da ya je yakin uhud raunin sai ya dawo kamar ɗanye ya yi ta wahala ya ta wahala bai gushe ba kawai sai ya gudu ka duba Allah da yake wasa bai ba shi shahada ba a can a uhud din da aka zo nan bai ba shi shahadar ba a nan sai ya tayar masa da tsohon ciwon sa na wancan uhud din shi ya kashe shi kawai sai ya rasu yayin da manzon Allah ya samu labarin mutuwar Abu Salama sai ya zo taqulu ummu Salama ga yanda matarsa ummu Salama take faɗa inna ruha a take cewa da kallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi salama wa qad shaqqa fa aghmadahu manzo Allah ya shiga wurin Abu Salama sai ya tarar da mutuwa ta zo masa idan sai ya kafe idan mutuwa ta zo mutum idan sai yakan kafe za ga hannunsa ya yi slakin ya yi sanyi ya yi fari jini ya daina circulating kenan komai nasu ya tsaya ko ga tafin kafarsa ya yi fari sol wani alamu ne da ake gane mutuwar bawa ko dai tafin kafarsa ya fari sol wannan kuna shakar ya mutu ko bai mutu ba kenan dan ana samun dogon suma ga fashin ya tsaya amma kuma dogon suma ne ko ga hannunsa ya yi fari sol ko ga idansa ya kafe ta yadda idan ka kai hannunka ka taba idan ba zai rufe idan ba ga rashin numfashi annabi ya tarar da wannan ba Allah wannan hali fa amma da sai ya rumtse masa idan yanda ake rumtsa idan kuma ko a sa hannu a cikin ruwa kadan dan jika hannun sai ka ja haka wannan fatar ake jawowa jawowa saboda ka Allahu akbar Allahu akbar wato gangan jikin mutum kamar tsarin inji yake inji idan yana gudana inji in yana gudu akwai karafuna masu gudana da gudu a cikinsa da zarar ya down ya samu wata matsala ta tsaya to kowane karfe ba inda yake dana anan zai tsaya ba zai sake motsawa ba kamar yanzu mota ce ai tana cikin tafiya sai ta tsaya ko ta samu wata matsala ko siyarin ta ya karye ko na maka sai inda ta kai ka to haka rayuwar dan adam take idan Allah ya sa wato kwanan ya kare to komi zai tsaya ne yadda yake idan hannunsa haka yake to hakan nan hannun nan zai tsaya idan ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya ne to hakan zai mutu dole sai dai a zo a ɗauke shi sa ma idan mutum ya daɗe a mace a dunkule ko a naɗe to in ya daɗe haka in ya yi tsami to sai an yi da gaske ake buɗa shi duk da cewa ya zama gawa to idan in ya tsaya yanda ya tsaya ɗin nan la'alla idan yana buɗe ne mala'ika ya zo da kira kuma ya faɗa daman cewa cikin hadisi yayin da aka zo ɗaukar rai ana zaren rai ne yadda kasa ana tatse hanji haka aka tatse haka ake tatse rai a jikin dan adam jansa ake ana ja ana ja ana ja ana ja to idan an fitar da ran shi idan mutum yana bin ran in albasara ya shiga ruha haka annabi ya ce ido yana bin rai kamar ya bi shi ya kwato kamar wani ne ya zo kwace ma abun hawanka za ka yi ta kallon sa kamar ka bi shi ka karba kamar wani ne zai kwaci wani abu zaka bi shi da kallo kamar ka bi shi karba to haka idan rai ya fita yana tafiya yana tafiya idan ya bi shi a haka to manzo Allah ya zo tarar da shi a haka sai ya sa hannu sai ya matse idan haka ya ta dadewa sai ya rufe sannan ya masa ya ce inna ruha idza qulza tabi'ahu al-basar manzo Allah ya ce rai idan Allah ya dauki rai to ido yana bin sa Fa dajja nasu min alihi a wannan lokacin iyalan gidan Abu Salama ba su san cewa abu salama ya rasu ba ba san cewa abu salama ya rasu ba ashe zai iya yiwa a gida mai gida yana nan yana kwance ana jinya har ba ya mutu ba sai ya mutu ba dan ba kowa ne yake gane alamun mutuwa ba sai wanda suka santa wani kuma ya mutu zai ce wallahi bai mutu ba bai yadda ya mutu ba saboda tsabar rudewa tsabar rudewa kana ganin wanda kuke tare shi kawai dole dole dole dole kawai ya tafi annabi ya ce musu to yana zuwa da shi ya ce to damar rai idan an cire shi ido yana bin sa haba sai suka fashe da kuka kuka suna mai daga sauti to wannan kuma bai halatta a shari'a ba sai manzon Allah yake cewa la tad'u ala anfusikum illa bi khair kada ku yi kanku da kanku addu'a sai dai addu'a ta alheri fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun ina shaida muku cewa duk abin da za ku faɗa a yau kuma duk abin da za ku faɗa akan mamacin ku mala'iku suna faɗan amin akan abin da kuke faɗa sun maƙala sai shi ma manzan Allah ɗaya ce Allahumma fili abi salama warfa darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له wannan ita ce addu'a da ake yi wa duk wanda ya rasu musamman idan ka ga ka tarar da gawar mutum irin addu'a nan da ake a ce a yau mutum addu'a ko a kai shi mata su zo su yi masa addu'a to wannan za a koya wa mata su yi masa addu'a kafin a kai shi mai gida ne ya rasu kafin a kai shi kabari sai aka ce a zuwa masa addu'a ba wai a zo a kama shi ana kuka ba wani yi wata mutuwa da aka yi a matan gidan suka zo suka samu mai gidan alhaji yanzu tafiya za ka yi yanzu alhaji lokaci ya yi alhaji na yafe maka alhaji allah ya ba mu haƙuri alhaji kaza sai ta fashe da kuka na shiga uku mun lalace yau kuma yanzu alhaji barin mu za ka yi irin waɗannan maganganu yi amfanin su ki addu'a kaga da an bata sunna ta sha an ɗora ta a kan aƙida ta gari to da akai mutuwan zuwa za ta yi wannan addu'a din da annabi ya wa abu salama wasu kuma su zuwa rungu mai gawar a rungume ta a yi ta kuka a yi ta kuka wata ta zo ta dora kanta a gadon bayan yar uwarta wannan ma ta jona wannan ma ta jona a yi ta kuka a yi ta kuka wai shine ya addu'a to da ku je ku kai mamacin ku a zo in dai kuka koke za su yi to wannan ma kar ku kai shi da an gama masa wanka kawai a ɗaukar shi a tafi da shi saboda koke koke za su yi bai da amfani kuka kuma bala'i ne ga mamaci duk mamacin da ya mutu ake ta yi masa kuka ake ta masa kuka to bala'i ake tara mai kamar yadda manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan addu'ar ita ce ake wa addu'ar mamaci tana nan kuma ko da nan cikin hisin musulmi ne musulmi ya kawo yana da kyau mutum ya dan karanta wannan littafin yana da kyau a rinka duba shi ana budewa addu'ar da ake wa mamaci addu'a ce mai kyau Allahumma ighfir li abi salama kai yanzu in mamacinka sunansa Abdullahi sai ka ce Allahumma ighfir li Abdullah Allahumma in sunansa Ibrahim Allahumma ighfir li Ibrahim ba wai wannan sunan za ka ɗauko ka sa ba sunan shi mamacin za ka saka a nan gudu allahumma firli fulanin kenan warfa darajatahu fil mahdiyyin Allah ka ɗaukaka darajarsa cikin shiryayyu masu shiryarwa wa khulufu fi aqibihi fil ghabirin ya Allah ka maye masa bayansa ya Allah ka maye masa bayansa kada ka tozarta bayansa shine abin da bahaushe yake cewa Allah ke ka kyautata bayansa waɗanda za su biyo bayansa Allah ka sani kirki ne nagari kuma ka tsare masa bayan wa firlana wa lahu ya rabbal alamin ka gafarta mana da mu da shi ya ubangiji mahalicin kowa da komai ubangijin talikai kaga nan kayi wa kanka addu'a kuma kayi wa shi wa firlana وله يا رب العالمين وافسح له في قبره يا الله كبوت دا مسا قبري saboda akwai waɗanda ake kuntata musu kabari akwai wanda ake matse musu kabari to yi addu'a wa kanka yi addu'a wa dan uwanka Allah ya bude da muku kabari ya Allah ka bude da mana kabarin manzo Allah ya cikin hadisi idan bawan Allah na gari ne idan yazo ya kwanta a kabari yayin da ya mutu Allah ya kansa a buɗe masa kabarinsa maddal basar iya kallon idan shi ya fi gidansa faɗi saboda gidansa ai bai kai iya ƙarshen ganinsa ba maddal basar iya ƙarshen ganin shi bayan Allah na gari kenan ya wala ya fanta ba ya koyar ya more a cikin kabarinsa haka zai ta zama har Allah ta shi alƙiyama amma wasu bayin suna shiga cikin kabari ƙasa matsi su take matsi su take yi manzo Allah ya faɗa ce babu wani ɗan adam da idan ya shiga kabari zai kubuta daga matsar ƙasa babu shi da a ce akwai wani wanda zai kubuta idan ya wuce ƙasa ba za ta matse shi ba wallahi da sa'ad ibn mu'az shine wanda mala'ikun Allah ne suka zo suka yi masa sallah yayin da ya rasu Allah ya ta saukar da mala'iku sau sau daga sama annabi ya tambaya ya aka yi bai ba ya san da rasuwa shi ba aka ce ai wanda nisa ibn mu'az ne ya rasu yace haba da walakin tilka mala'ikatu nazalat li jinazati sa'd ibn mu'az ga mala'iku da sun sauka don su yi jana'izar sa'd ibn mu'az akwai bayan Allah da idan sun mutu malam mala'iku suna zuwa ko su zo da siffar mutane kaga jama'a ta yawaita ashe Allah ne ya turo rundunarsa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san rundunar ubangijinka kuma in ba shi ba sifar ta mala'iku amma ba lallai bane a gansu to ai masa addu'a da fata alkhairi wafsa lahu fi qabri ka ka bude da masa kabarinsa ya Allah sai dai iya aikinka iya ibadarka iya ambaton Allah iya imaninka iya kyakkyawar alaƙarka da ubangiji iya yanda Allah madaukin sarki zai buɗe da ma kabari to shi yasa ake so a yawaita alheri yan uwa mutum ya yawaita alheri ya zamanto a littafin tarihinka alherinka ya yawaita to za ka samu sauƙi a rayuwar kabarinka ka ciyar ka shayar ka agaza wannan wani ya tsuguna ka tashe shi ka daga shi wani ya shiga cikin halin baƙin ciki da damuwa ka faranta masa rai ka taimaki iyalinka ka taimaki yan uwanka ka taimaki dangi ya zamanto sai dai mutane su faɗi alheri a kanka dangane da abin da Allah ya mallaka maka dangane da abin da Allah kore ma in talaka ne kai baka da shi to kai ta ayyuka da zaka taimaki mutane Allah kalli makotanka su faɗi alheri a kanka mutumin kirki ne kai mai zaman lafiya ne kai mai ƙaunar jama'a ne kai mai zumunci ne kai mai addini ne kai mai kula da sallah ne mai ibada ne kai wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi ya Allah ka buɗa masa kabarinsa kuma ya Allah ka haskaka masa kabarinsa kai masa rahama ka jikansa manzo Allah ya shirya da mu shiriya yayin da musiba ta sauka gare mu shine hadin nabi sallallahu alaihi wasallama inda nuzulul masa'ib idan musibu suka sauka to ga shirya annabi an ummi salama qalat ummi salama take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza asabat ahadukum musibatun falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma indaka ahtasibu musibati fa ajurni fiha wa abdilni khayran minha umar salama take cewa manzon Allah ya faɗa cewa idan musiba ta samu ɗaya daga cikin ku to ya rinka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuwa ne aka yi maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasara ce ta same ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ne ya hadari ya fada wani yanayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kayan kasuwanci ne ya karye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bacin rai da bakin ciki musiba ta same ka kai iyalinka da yayanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma indaka ahtasibu musibati ya allah a wurinka nake neman lada dangane da musibata fajirni fiha ka bani lada duk lokacin da allah ya dora ma musiba to yana baka lada shi yasa musiba akan mumini jari ce a wata riwayar Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya Allah ka bani lada akan musibar da ta same ni duk abu kawai kowanne ne in dai musiba ne to insha Allah Allah zai baka lada akai to ka nema Allah baka lada amma sai kai hakuri akwai bukatar hakuri duk wanda aka ce musiba ta same shi dole yana buƙatar ya yi hakuri kuma ya nemi Allah ba shi lada kada musiba ya same ka baka ce Allah baka lada kai ba Allah baka lada ya canja maka da alkhairi wani ba Allah jiya muka je mai taziya da cijo yana da yaron sa matashi saurayi har sati uku ya saura a bikinsa sati uku yana ya ganiyar daga ana da buri da tunani a kansa yake kurum ya tashi cikin dare yana amai ana buɗewa ana haska sai aka ga jini yake zubarwa amai fa amma na jini jini jini jini abu ya kici ya kicin yawa ka dauke shi asibiti aka yi shi ina shi kwana ya tsare kawai Allah ya dauke shi ya ji mutuwan nan sosai ba aure ka san idan an yi doguwar rashin lafiya ana kwance to akwai tsammani jiki ya yi sanyi ana tunanin to wala Allah a rayu wala Allah a mutu amma ka kudin mutum yana kwance da daddare ya ce malam kaga wannan ɗakin ɗakin yaron kenan ga ɗakin sannan nan yana nuna wannan magana yana nuna ɗakin yana cewa ga ɗakin sa ga ɗakin na ce kai hakuri yace dole ne hakuri dama Allah ne ya bani shi kuma ya dauki kayan sa na'am ya dauki kayan shi to akwai buƙatar mai hakuri su mu nemi lada a wurin Allah akwai musiba ta mutuwa akwai musiba ta hasara akwai musibu da dama sai ka ce wa abdul ne khairan minha ya Allah ka canja mun mafi alheri da wannan musiba to wannan shiriyar annabi kenan idan musiba ta same ka sai ka ga layi akan wannan addu'a sai ka kiyaye ta Allahumma indaka ahtasibu musibati fa ajurni fiha wa abdilni khairan minha wannan ita ce addu'a da ake idan musiba ta same ka ya Allah kai ka dora wannan musiba kuma kai nake neman ka bani lada akan wannan musiba ya Allah ka canja mu ka canja min da alheri yanzu ka dora musiba to ka bani alheri ta ce falamma tudira abu salama ultu zalik yayin da <coughs> abu salama ya zo dab da mutuwa shine tudira ya zo dab da mutuwa sai na faɗi wannan addu'a wa aratu an aqul sai na so in ce mana ta karanta na zuwa kaga ta karanta da karantar annabi kenan to kai ma abin da ya kamata ka koya wa matarka kenan saboda ko da ta mutu ga abin da ya kamata ta rinka ce maka waratu an aqul na so cewa abdul ni khairan minha da na zo yin addu'ar sai zan ce ka canja min mafi alkhairi daga wannan musiba fa kuntu sai na ce wa man khairun min abi salama kasa ta rasa mijinta tana yin addu'a za ta ce Allah ya canja min da abin da ya fi shi alheri sai ta ce a ah, to wai yanzu waye ma ya fi Abu Salama alheri duk cikin sabban a wurin ta ita wa ya fi Abu Salama kaga malam an samu zaman lafiya an samu kauna an samu haƙuri an samu juriya an samu imani da haka take ganin to waye ya fi mata Abu Salama haka ake so matarka ta rinka faɗi a kanka ba matarka tana murna kai tafiya ba ha ai wallahi ba ma samun zaman lafiya sai alaji ai tafiya in ya tafi kun fi sakewa yaran gida ma sai wallahi baba lokacin baka nan muka ta jin daɗi ba na nan kuma kuna jin daɗi baba ya zama matsala kenan baba muskila kenan ta ce to waye ya fa abu salama alheri yace ta ce kai falam azal hatta kuntuha ina ta tarajjudi kaiwa da komowa ban gushe ba sai da na faɗi wannan magana ce yace Allah ka canza mun wanda ya fa Abu Salam alheri tace man qadat iddataha yayin da ta gama iddata ita a tunanin ta ba wanda ya fi Abu Salama khatabha Abu Bakarin sai ga Abu Abubakar sayyidina Abu Bakar rijalu maza kenan manya manya ya zo neman ta da aure ka duba wani hikima ta ubangiji malam wallahi wallahi ana uksimu billah kai imani da addu'a wallahi addu'a gaskiya ne ba ƙarya bane ka roki Allah da kyakkyawan ikhlasi da niyya ina tabbatar maka insha Allah tabaraka ta'ala zaka ga biyan bukata a rayuwarka wannan abu ne wanda sabata bil ya tabbata wato da aiki ne yau da gobe ka duba wannan matar abin da take fara to waye ya kula wannan malam tana gama idda sai ga sai na abubakar ya zo dan Allah da abu salama da abubakar wa fi wani ko haɗi ayi ko hadawa wanda annabi cewa ya da za a ɗauki imanin sai na abubakar a ɗora a nan a ɗauki imanin mutanen duniya a ɗora a nan ya ce wallahi sai imanin abubakar ya yi imanin duk duniya gaba ɗaya duk duniya fa ba wai al'umma annabi kaɗai ba har sauran al'ummomi kaga ashe akwai wanda ya fa musalama abu bakar ya zo abun mamaki na lamarin mace faraddatu sai ta kore shi ta juyar da shi ta kora ba cewa ta shiga ta tafi ka bar mun gida ba mala irin dai abun nan na mata in ba ta son mutum kwana kwana ko sai a waske a kwana ta dai kawo matsaloli ta nuna a ta gaskiya a wa khatabaha umar sai da umar da ga dan uwansa ya je bai dace ba an afalan sa sai ya shiga umar dan khattab kenan ya shiga shi ma ya je fafata faraddatu baiwa Allah na fa sai ta ce a tana cikin jimami da magagin mutuwa kenan a'a ana ce wannan yanayi fa ba a ba'atha ilaiha nabi sallallahu alaihi wasallama kawai sai maza Allah ya ce a gaya mata yana son ta dai aure ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama ai maza Allah yana zuwa sai ta ce fa marhaban bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama marhaba shine ba wuce ce marhaba sanu da zuwa an yadda bi rasulillahi wa bi rasulihi kai ka jima kai marhaba da manzon Allah bismillah kuma marhaba ma da dan aiken da annabi ya turo din kai kanka dan aiken da aka turo ka zo ka gama annabi yana sona san da zuwa an yadda da sakonka da aikenka wane mutum annabi ya aika ya ce yana so a ce a'a a ina kaga bata san gaibu ba ba san me zai faru ba kai ita ta yi ta dai kore abubakar da umar din ne ashe allah ya mata tanadi ashe allah ya mata tanadi ashe ba laifi abubakar ya nema umar ma je nema kada wai dan ka nemi mace sai ya wani wai abokin kai yana nema kai ka duba mara mutunci na nemi wannan yari na nemi ta ba a dace ba kaje ya zagaya shedan ya zo ya ce ma kayya da man yi kulle kulle ne ka zo kai gaba da shi ba ba wani matsala bane ba wani mutum ya sake matarsa abokinsa ya zo ne nema ya aura yana auranta sai suka sai yake gudunsa sai wata ran ya roƙa shi a wani gure ce kai kuma dan na sake matarsa ta ka aura shine zaka zaka mu kira Allah a ji Allah ba ku zama lafiya Allah raba ka da sharrinta abin da muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko na tuntuban harshe Allah ya mana afuwa Allah ya mana rangwame akwai alhaji ibrahim ɗaya daga cikin dattawan wannan masallaci ɗansa cikin ɗalibanmu na wannan masallaci ya samu karaya satin da ya wuce a makaranta ya kari a kafarsa bal a ƙorinsa da yana nan a windic surgery ina jin kowa da ya sa alhaji ibrahim alhaji ibrahim dpn ko yawa dpn daya daga cikin dattawan masallaci ko masu taimaka na masallaci kullum da shi muke sallah a in an gaishe sai ya masa jaje muna yi masa addu'a Allah ya ba wa yaron lafiya kuma cikin ɗalibai ne nan masallaci wanda suke zuwa nan karatu Allah ya ba shi lafiya sannan wanda ya samu dama kuma ya je masa gaisuwa da fatan alkhairi Allah ya ba shi lafiya Allah ya warkar da shi an fanci wani da kyau ko